yara ko yura tirmidhi ya ce na yi tambaya akan wannan da da da tirmidhi ya sai na tambayi wannan malamin nace mishi marwawa hadithan ko ina hukuncin wanda ya rawaito wani hadisi wa huwa ya'lamu anna isnadahu khata'un alhalin ya san sanadin hadisin an ce sanadi shine jerin waɗanda suka rawaito hadisin ya san cewa wannan sanadin kuskure ne ba daidai bane khafu an yakuna qad dakhala fi hadith sallallahu alaihi wasallam shin yanzu wanda ya rawaito irin wannan ya san cewa sanadin ba haka yake ba amma ya rawaito hadisin duk da haka shin yanzu wannan za a jiye mishi tsoron cewa ya auka cikin wannan hadisin au idza rawan nasu hadithan mursala ko kuma mutane sun rawaito hadisi mursal an san hadisi mursal shine hadisin da misali eh, tabi'i ya ajiye sahabi ya danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mursal ai arsalahu da haka za a cire wani a cikin mutanen yace fa asnadahu ba'dhum wasu sun sadar da hadisin au qalaba isnadahu ko kuma wasu sun jirkita sanadin a maimakon su ambaciwa ne sai su canja mushi ko suna ko wani abu yace to duk wanda ya haka ya kunu qad dakhala fi hadha al hadith shi ma zai zama ya shiga cikin hukuncin wannan hadisin faƙada sai ya ce la ya ce a'a bai shiga ba to kaga kenan irin su turmuzi da suke rawaito hadisai ba za a ce sun shiga cikin wannan ba to su waye suka shiga ya ce inna ma ma'ana hadal hadith ma'anar wannan hadisin abin da yake nunawa idza rawa rajulu hadithan idan mutum ya je rawaito hadisi wala yu'rafu lidhalika al-hadithi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslun ba asan san madogarar wannan abin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mana bai da wata madogara kamar yanzu da yawa mutane za su danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ai ya ce in kai kaza kaza ne ai ya ce in kai kaza kaza ne musamman masu yawan wa'azi ko dai wa'azi na kafin juma'a ko wa'azi na kasuwa ko wa'azi na kwadaitar da mutane a gidajen rediyo na kwadaitar da mutane a wasu ayyukan alkhairi sai ka ji ai ce ai annabi ya ce kaza kaza ba tare da kawo sanadin ba saka sai a danganta ko irin wannan yace fa haddatha bihi yace in har ya bada labarin irin wannan hadisin yace fa akhafu an yakuna qad dakhala fi hadha hadith irin wannan ne nake jiye mushi tsoron ya auka cikin irin wannan hadisi to kaga da yawa wani mutum zai tashi ko da cikin masallacin ya ce a bashi dama zai yi dan nasiha ba ilimi ba kuma yace ai kaman yanda annabi ya ce kaza kana ji ka san cewa hadisin ba haka ba kuma ka san cewa kai kila wanda ka sani ko kake da masani akan ilimin hadisi ka san ba daidai bane to fa in ya faɗi irin wannan shine ake jiya mishi tsoron ya shiga cikin masu yi ma annabi kariya to haka kaga zance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko danganta shi yana da hatsari matukar mutum bai san me zai danganta ba ko bai san ta ina aka samu wannan maganar ba wanda kuma kama a wannan zamanin abin tsoro abin ya yawaita kowa ma ya ɗebo sa sai ce annabi ne ya ce kaza kowa ya ɗebo duk abin da ya ɗebo sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kaza wanda kaga wannan kuskure ne babba qala babun ma ya anhu an yuqala inda hadithin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam babin abin da yazo na hani akan idan aka faɗi zancen manza Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ya tokare shi ko ya katange shi da wani abu ya ce a'a ai mu ba za mu yi aiki da wannan ba misali ko ya ce a'a mu fa duk da bai zo a Qur'ani ba ba ruwan da shi ko ya ce a'a ni duk abin da ban ji wane ya faɗa ba ba ruwana da shi wasu ana gaya musu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kawo wannan magana su dan su kara ta in gane ko akwai wadanda za su ce ma su kawai duk abin da ya zo a Qur'ani shi za su yi aiki da shi su ba su da wani abu hadisi aje su ba ruwan su ba san wani hadisi ba akwai kuma wanda hadisin za a kawo mishi ya sani ya ce a ni fa kaga wannan hadisin ba ruwa na da shi ko da a ce yana da inganci kuwa saboda zai ce ni ba a karantar da ni wannan abun ba kuma an gaya masa zancen manzala sallallahu alaihi wasallam mai inganci to wannan shine babin da malam ya kawo cewa akwai abin da aka yi hani akai na cewa idan aka faɗi zancen manzala sallallahu alaihi wasallam to karkace kaza wannan hadisai sun zo a cikin wannan babi kuma masu inganci malam ya kawo su hadisi na farko قال يجي حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر an ubaidillah ibn abi rafi ya danganta shi zuwa ga manzo Allah alaihi wasallam sahabi in ya rafa a hadisi ba wani bincike akai ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada na isko wani mutum ko kar in samu wani mutum wanda muttaki'an ala arikati al arika shine kamar irin kujera da ake sawa ta shan iska wato a tsakar gida haka ce kar mutum yazo zo yana kishingide a irin wannan kujera tasa wani al'amari yazo daga gare ni na cikin abin da zan yi umarni da shi ko na yi hani a kansa ma'ana hadisi ya zo ma daga mazala sallallahu alaihi ya ce a aikata kaza ko a bar kaza fa kulu sai ya ce kai ni fa ban san wannan ba ma wajadna fi kitabillahi taba'ana duk abin da muka samu a littafin Allah mu da shi zamu yi aiki da haka karta kawo mana wani sabon zance Ba na samun mutane da yawa haka ce aka ajiye mana ba ma san wani zance ka bar mu da Qur'ani kawai duk abin da ya zuwa ƙur'ani Qur'ani mu da shi za mu yi aiki duk abin da ya fita a Qur'ani ba ruwan mu da shi aka samu masu faɗan haka wannan hatsari ne sosai ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kawo Qur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo da alqur'ani shi Allah ya saukar ma kuma wa ya bayyana me Alƙur'ani yake nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana abin da alqur'ani yake nufi ya kunsa yau in ka zo ka samu mutum ka ce masa to shikenan yanzu sallar isha da ake a hudu wace aya ce a Qur'ani ta kawo ta haka a ina zai samu ta bai da ita bai da dalilinta ko kuma a'a sallar asuba da ake a biyu a ina aka ce a ita a biyu a Qur'ani ne Allah cewa ya kawai wa kai sala a tsaida sallah a dunkule amma wa ya bayyana cewa ya ake tsaida sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya zo ya sanar da shi ga yanda za a yi sallah kowace sallah sai da ya zo a kan lokutanta guda biyun nan da muhtari da zaruri ya mishi sallah kuma ya nuna masa yadda ake sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa yace sallu kama ra'aytumuni usalli kun koma cikin muwadda shine farkon hadisin da Imam Malik ya kawo cikin kitabu al-mawaqit da ya kawo wannan littafin lokutan sallah hadisin ya fara kawo na yanda mala'ika jibril ya zo da lokutan sallah ya mishi salloli har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta to kaga mutum ce zai takaita abin da ya zo da alqur'ani to ba zai aiki da sunna ba kenan kenan ba zai yi musulunci ba haka alqur'ani da sunna haka da haka suke tare suke tafiya saboda haka sunna tana bayanin abin da ya zo cikin alqur'ani wanda aka dunkule shi gane ko qala hadha hadithun hasanun sahih وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا امام الترمذي yace wasu sai rawaito hadisin ba daga Abi Rafi ba daga Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kaga mursal kenan wa an Salim abi Nabr an Ubaydillah ibn Abi Rafi an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn Uyaynata idha rawa hadha al-hadith ala al-infirad bayyana haditha Muhammad ibn munkadir min hadithi Salimin abin Nabri wa Jama'a jama'ahuma rawa hakaza wa Abu Rafi Abu Rafi shine wato maulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sunan shi Aslam amma ya fi shahara da Abu Rafi to kaga irin wannan bayanin yanzu da Tirmidhi yake kawo kaga ko da hadisi bai inganta ba Tirmidhi shi ya fita saboda me ya bayyana menene abin da yake ci? haka ya rage wanda shi kuma zai zo ya je ce to ai annabi ya ce kaza قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخ اللخمي عن المقدام بن مأدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل أسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله wannan dai hadisan duk suna nuna tsoratarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya kuskura wato zance ya zo daga gare ni alhalin shi yana kishin gida a kujerarsa sai ya dinga cewa tsakaninmu da ku littafin Allah yanzu ka ɗauki irin masu cewa su yan ƙur'anai ne kuma akwai ƙur'aniyu da ake kira su ko in ka kawo musu hadisi wanda suka fi shahara da ana ce musu yan ɗalaka ya ce shi ba ruwan shi da wani hadisi shi duk abin da ya gani a ƙur'ani da shi zai aiki ba ruwan shi da wani abu hadisi saboda tsananin jahilcinsa yana gani ya sa alƙur'ani in ka kawo mishi hadisi sai ya ce ai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba da huyu wai da wani hadisi za su ba da gaskiya bayan alkur'ani wannan yana nuna jahilcinsu wannan jahilci saboda haka mazala sallallahu alaihi wasallam yace kada ku kuskura da yin haka mutumin ya dinga cewa ai tsakaninmu da ku littafin Allah duk abin da muka samu alal a littafin Allah shi zamu halarta mutum sai ka zo ka ce mishi abu kaza babu kyau sai ya ce ban gani a Qur'ani ba ko ana samun sa haka ko wani irin nau'i na kasuwanci ko wasu abubuwa misali kamar irin abubuwan maye din nan mutum zai zo ya ce shi bai gani a Qur'ani ba shi dan haka ba ruwan shi in ba abin da ya gani a Qur'ani ba shi ba zai haramta komai ba ce abin da muka samu kuma na haram a Qur'ani ma haramta yace wa inna mimma harama rasulullahi kama harama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku sani duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi to tamkar haramci ne daga Allah domin Mazala sallallahu alaihi wasallam bai haramta abu sai da umarnin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya shafi bayani na shari'a ce kaza halal ne kaza haram ne Mazala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi to wannan bayani ne daga Allah Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu qala babu ma a fi karahiyati kitabati ilmi babun abin da zo na hani akan rubutun ilimi me ake nufi da rubutun ilimi shine wato a dinga rubuta ilimi kaga masu cewa je a nemi ilimi na rubutu ko na zamani sai su kafa hujja da wannan ma'ana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yake saukan masa ya iske wasu daga cikin sahabbansa suka rubuta hadithansa to manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya hani akan wannan duk da yake daga baya wannan hanin an shafe shi ya hane su saboda a lokacin wahayi na sauka kuma shi yana musu bayanin hadisi yace kada ku yi haka domin yin hakan zai iya wato asalin cuɗanya abinda nake faɗa da abinda Allah yake faɗa dan kar a ji a dauki hadisi ko zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shigar da shi cikin alqur'ani sai ce dan haka yanzu kar ku yi rubutu yayi hani akan rubutu amma daga baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa ana iya rubutu saboda a wannan lokacin ba kowa iya rubutu a cikin larabawa ba al'ummar larabawa al'umma ce wacce ake kiranta ummiya wallazi ba ba'atha fil ummiyina rasulan su ba sa rubutu ko karatu Waka kaɗan ne daga cikinsu wasu wanda suka zauna da ahalul kitab wasu wanda suka ɗan fita daga garin makka zuwa wasu wajaje ire-irensu su ne suka koyi rubutu shi yasa rubutun ya zama yana da wahala kar wani garin rubutawa din ya je rubuta abin da ba haka ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farkon al'amari ya hane su daga rubutu amma daga baya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba laifi suna iya rubutu ta iya yiwuwa wannan illar ta kau kuma wani mutum ya taba zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kiran shi Abu Sha ya zo ya ji zantuttukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya musulunta yake cewa ni fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai bayanin abubuwa da yawa wanda bazan iya rike su ba dan haka ina so kai umarni a rubuta min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace uktubu li abisha ku rubuta masa abin da na faɗi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yaktub baya rubutu yace ku rubuta masa dan haka aka rubuta masa to kaga kenan nan an yi umarni da yin wannan rubutu an gane ko dan haka hanin ya zo a wani lokaci ne kuma daga baya aka shafe wannan hani din ya zama an yi umarni za a iya rubutu din kamar yanda Abu Hurairah yake cewa duk cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban tsammanin akwai wanda ya fi ni yawan hadisai sai dai abin da abdullahi dan amr yake rubutawa abin da ke wajen shi domin shi yana rubutu ne kuma ba na rubutu da wanda yake rubutu da wanda yake takaita kan abin da ya haddace sun sha bamban don wanda yake rubutu dole wata rana kila zai dinga bibiya yana da abin da ya rubuta wanda ka yi hadda kuwa kana iya mantawa in gane ko kamar yadda eh, masu hikima suke cewa ma za qarra wa ma kutiba ma hufiza farra wa ma kutiba qarra kawai ya je ya ce da rasulullah irin wannan abubuwan suna nan da wannan magana masu hikima ne abinda aka rubuta shine yake da wama abinda aka kiyaye shi yana yana tserewa shi yasa a waje da yawa ma zaka ga Allah ya umarni da yi ayi rubutu a cikin wasiya Allah ya umarni da rubutu Allah yana cewa ya ayyuhal amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu Allah ya ce ku rubuta haka nan Allah ya ce eh, idan aka ce ka yi rubutu ɗin kakka ji rubuta wanda ya iya rubutu din aka ce ya rubuta saboda tsarewa mana kar ya ki rubutawa gane ko saboda haka yin rubutu ɗin yana da fa'idojinsa amma farko-farkon lokacin wahayi na sauka abubuwa na nan da yawansu shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya hani a kan haka shi yasa shi ma imamu tirmidhi dan ya nuna ma abu ne wanda yake na ilimi na shari'a da ya kawo babi ya kawo hadisin hani anan a gaba sai ya ce babu ma ja'a fi rukhsati fi Babun abin da yazo na cewa an yi sauki kuma za a iya rubutawa da haka kar mutum ya dogara da hani din kawai ya ce to ai an ce ka a rubuta komai قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء Ibn يسار An abi سعيد الخدري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم ce mun nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu daman mu dinga rubuta wato hadisansa ko zantuttukansa yace bai mana izini ba ya hana mu wa qaru ya hada alhadisu min ghairi hada alwajhi aidan an zaid ibn aslam rawahu hammam an zaid ibn aslam hadisi ne mai inganci kaga kenan sahabbai sun tabbatar cewa sun nemi izinin sa akan za su rubuta yace kasi to sai malam ya kawo hadisi abin da ya bayani akan sauki akan haka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل ابن مروى عن يحيى ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kasance yana zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yasma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam haditha. sai ya ji zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yi yu'jibuhu abin yana bashi sha'awa wala ya yahfazuhu amma bai iya kiyayewa fa shaka dalika ila an sallallahu alaihi wasallam sai ya koka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hali da yake ciki faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inni asma'u minka alhadith ni na ji zance daga gare ka fa yu'jibuni sai abin ya bani sha'awa wala ahfazuhu amma ban iya kiyaye shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ista'in bi yaminika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai nemi taimakon kiyayewa da daman ka ma'ana ka dinga rubutu duk da yake hadisi yana da rauni wa aw ma abiyadihi lil khatib sai ya mishi nuni da cewa yi rubutu wa fil an abdullahi ibn amr akwai hadisi abdullahi dan amr dan as kana yace haza hadisun isnaduhu laysa bidhalika Imamu imam zai ce wannan sanadin hadisin bayi da karfi haka ba za a dogaro a kasa ba amma hadisin da zai zo bayan shi yana tabbatar da cewa za a yi rubutu din قال وسمعت محمد Isma'il. Na ji امام Bukhari. dan malamin Tirmidhi ne yace naji yana cewa ɗaya daga ci wanda suka rawaito hadithin shine Al-Khalil ibn Murra yace munkarul hadith wannan hadisai yana rawaito hadisan da suka saba da na wato waɗanda suke amintattu haka sosai to kaga wannan yana da rauni kenan to hadisin gaba qala haddathana yahya ibn musa wa mahmud ibn ghailan qala haddathana al-walid ibn muslim an al-auza'i an yahya Ibnu abi kathir an abi salamata an abi hurairah radiyallahu anhu annan an sallallahu alaihi wa sallama khataba ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hudiba fa zakara al-qissata fil hadith ya ambaci wata kissa a hadisin kala abu kala abu kala abu sha sai wani mutum da ake kiran shi abu sha daga mutanen yaman an gane ko sai ya ce uktubu li ya rasulullah ya Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayanan duk da aka yi su naji amma ban iya kiyaye ba a rubuta mun. faƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama oktubu li abi shahid sai ce ku rubuta mushi kaga can ya yi hani kan rubutu amma da bukata ta taso ta ayi rubutu din ce a rubuta fil hadithi qissa ƙala hada hadisun hasanun sahi wa qarrawa shaibanu an yahya ibnu abi kathirin mithla hada. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب ابن منبه عن أخيه وهو همام ابن منبه وأن تابعين سوبيو قال يتي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ناجى أبا هريرة رضي الله عنه يناشوا ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني يتي باب وني تكين صحابة مزالة صلى الله عليه وسلم da ya fi ni yawan hadisi duk cikinsu ba wanda ya kai ni yawan hadisai ya ce illa abdullahi ibn amr sai dai abdullahi ɗan amur fa'innahu kana yaktubu domin shi yana rubutawa wa kuntu la aktub yace amma ni na kasance ba rubutawa hada hadisun hasanun sahih yace wannan hadisi ne mai kyau kaga kenan akwai izini da cewa ayi rubutu domin da an hana da abdullahi dan amru dan azza bai rubuta ba kuma abu huraira musuluncin shi yayi jinkiri ma'ana bai musulunta da wuri ba ko ma'ana bai jima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga kenan ya nuna cewa lalle har lokacin da ya musulunta abdullahi dan amr yana rubutu kuma dalilin da yasa shi abu huraira baya rubutu kissa ce tashi ce da yawa shi ya zo garin madina mutane sukan shiga harkokinsu da shagulgulansu suna da iyalansu suna da sana'o'insu ya ce shi ba inda yake zuwa ko da yaushe yana da zumta mazala sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya yi koke shi ma cewa ma'ana zantuttukan da yake ji daga mazala, sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa don haka wani lokacin sukan shigan masa cikin juna ya ce to manzala sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo mayafi ya shimfiɗa ya shimfiɗa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi zance abu hulaira ya ɗauka ya naɗe ya ce to daga yau duk abin da ka ji ba za ka manta ba to wannan yasa abu hulaira duk abin da ya ji yake kiyayewa ya ce tun da ya naɗa wannan mayafin bai taɓa jin wani abu kuma ya manta ba shi yasa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi yawan hadisai yana da hadisai biyar da dori a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace su dubu biyar da dole shine shugaban amirul mu'minina fil hadis a cikin sahabbai ba wanda ya kai shi yawan hadisi to amma sai aka samu wasu masu mushi hasada masu suka gare shi zune yan shi'a ba su da maki irin Abu Hurairah saboda yawan hadisan da ya rawaito sai suka ce ai bai dade da musulunta ba za a ce abu ya rawaito hadisi to ga kissa mana sai dai sun yi inkarin wannan albarka da ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ƙaryata wannan in kuma ba su ƙaryata ba ya nuna hasada suke masa in gane ko saboda haka kuma ya faɗi dalili dalilin da yasa ya fi sauran sahabbai yawan hadisai suna da shagulgular su suna da mataye suna da kasuwanni sukan je wasu wajaje shi kuma tun safi. har dare yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rabuwa da shi a koda yaushe yana tare da shi qala babu ma jaa fil hadisi an bani isra'il babin abin da yazo na hukuncin rawaito hadisai daga banu isra'ila banu isra'ila dai sune wato waɗanda suka abin nan waɗanda suke al'ummomin da suka gabace mu gane ko tun daga kan wato asalin yaqub yaqub shine isra'il duka dangantakan su yana zuwa ne yana komawa ne zuwa gare shi shine yaqub gane ko shine isra'il Allah ya ce kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi yaqub shine isra'il sunan shi kenan ma'anar isra'il kuma lakabi ne shine bawan Allah da abin da ya kare da il a cikin harshen su ana nufin Allah gane ko wancan kuma bawa saboda haka bawan Allah ma'anarsa kenan to banu Isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga Makka zuwa Madina ya samu banu Isra'il ya samu Yahudawa a Madina banu Qainuqa da banu Quraiza da banu nadhi kuma yayi zamantakewa da su sannan kuma suna da ilimi na littattafan da aka saukar musu kafin Alƙur'ani. saboda annaba sun fito a cikinsu da haka ko wasu abubuwa da suke da masaniya a kai an gane ko wanda waɗannan abubuwan wasu manzala sallallahu alaihi wasallama ko a ce mafi yawancinsu ya gaskata su don wannan shine siffarsa yana gaskata abin da ya gabace shi na littattafai akwai kuma abubuwan da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata su ya kore an gane ko daga cikin abin da suke udircewa ko suke bauta da shi akwai kuma abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru akai bai ce komai ba to akan wannan abubuwan ne za a iya daukan ruwaya daga banu Isra'ila ko ba za a iya dauka ba haka nan bayan rasuwarsa wani lokacin sahabbansa idan suna bincike akan wata mas'ala da ta shafi abin da ya danganci banu Isra'ila ne, kamar misali ƙisar ashabul kahaf mutanen kogon nan, ai daga cikinsu ne mabiya annabi Isa, yadda tarihi yake nuna, su waye waɗannan mutanen, a ina suka yi rayuwa, ya suka yi rayuwa, to wani lokacin sahabbai sukan so su ji ƙarin bayani daga waɗannan mutanen, tunda manzala sallallahu Alaihi wasallam bai to kaga kuwa tunda su ne abin ya faru a cikinsu zai zama suna da bayani kila fiye da waɗanda ba su sani ba ko misali kissar aihuwar annabi isa da sauransu duk da yake Allah ya bayyana a cikin alkur'ani to akwai abin da alkur'ani ya yi shiru a kai shi ne kaman tafasil in an ce tafasil ma'ana bayani daki daki daki daki na wasu abubuwa kaman misali kissar zulkarnain suna da masaniya akan wannan gane ko duk irin wannan abubuwan suna da bayani mai faɗi fiye da dan alkur'ani zaka samu ya zo da irin waɗannan bayanan a dunkule amma ka koma cikin bayanansu zaka yi ta samun ƙari zaka yi ta samun abubuwa masu yawa to shin irin wannan abin za a iya jiyo shi daga banu isra'il a yi hukunci a kan shi ma'ana a gaskata shi ko kuma ba za a yi ba to wannan shine mas'alar da malam ya kawo a nan kuma matsala ce da take cikin litattafai na wannan al'umma na waɗannan malaman wannan al'umma ne musamman a cikin abin da ya shafi tafsirin alƙur'ani mai girma yasa waɗannan abubuwa ana kiran su al abubuwan da ake ji daga banu isra'il kamar misali jirgin annabu nuhu ya aka kera shi kwana nawa aka yi ana yin kwana nawa yana yawo a kan ruwa wannan ruwan kwana nawa ya kaga duk ba wanda ya sani shi dai Allah ya ba mu labarin cewa an yi ruwa kuma ruwan ya mamaye duniya kuma ba wanda ya tsira sai wanda ya hau wannan jirgin to kwana nawa yana yawo kuma ruwan nan kwana nawa aka yi kafin a ɗauke shi kuma ina suka je suka tsaya a ina suka sauka to kaga irin waɗannan abubuwan idan mutum ya ce zai bincike a kansu Allah dai ga abin da ya bayyana wani ka ce har sai ka samo wannan abin sai dai ka je ka nemi bayani a wajen irin waɗannan mutane to irin wannan me ya hukunce ruwayar irin wannan in gane ko to akwai bayani na malamai shine na farko manzala sallallahu alaihi wasallam yi hani akan rawaituwa daga gare su an gane ko ce yi hani akan a dauki wani abu daga gare su hanin kuwa shine yace kada ku ƙaryata su kada ku gaskata su domin ta iya yiwuwa abinda kuka ƙaryata su a ciki ya zama zance ne na Allah haka din ta iya yiwuwa kuma abinda kuka gaskata su ya zama ƙarya ne domin sun sa ƙarya da yawa yanzu ka je ka duba littattafansu na tarihin annabawa zaka samu da barna da gaskiya duk an sha kuɗa a ciki musamman ka samu annabawan da su ba su yadda da su ba kamar misali su danganta cewa misali annabi Suleiman sukan ce shi dan zina ne sukan faɗi haka in ka koma cikin littattafansu ka koma ka karanta tarihin annabi dawud a littattafansu za su ce ma ai annabi dawud yana da wani kwamanda jarumi kuma yana da wata mata mai kyau da haka shi annabi dawud suna so ka annabi allah suka ce ai yana son matar wannan jagoran yaƙi da haka da ya tura shi yaƙi ya ce ya shiga gaba in ya je kuma sai umarni da cewa a kashe shi sai zo ya auri matar ita ce uwar Sulaiman wani yana nan a cikin littattafansu to kaga irin wannan <laughs> ba za ka gaskata su ba saboda wannan suka ne a cikin annabawan Allah an gane ko suka ne a cikin annabawan Allah da dai irin makamantansu suna nan da yawa to irin wannan abin da shari'a ta zo ta kore ta ƙaryata shi to wannan ba a aiki da shi ko da ya zo kuwa a cikin littattafansu abin da kuma shari'a ta tabbatar da shi to ana aiki da shi kamar misali yanzu ƙisar aihuwar annabi isa Allah ne ba mu labari kuma ka koma cikin littattafansu za ka samu wannan kisa amma a cikin kisar akwai wasu mutane guda uku da suka ga wata tauraro suka yi tabin ta a su haka ne ko to wannan mutanen babu su a cikin kisar da Allah ya babu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada labari ba saboda haka wannan sai mu tsaya akan ta ma'ana ba za a rawaito wannan a ce gaskiya bane haka nan kamar misali abin da suke dangantawa cewa Allah ya halicci sama cikin kwanaki shida kaga wannan alqur'ani ya tabbatar Allah ce wala qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam yana cikin yana a cikin littafin su na farko in gane ko in an je wai in the beginning uh, ko eh genesis shine littafin eh, genesis ne ko shine farko cewa in the beginning God created the world sun ambata cikin kwanaki guda shida to sai alkur'ani ya gaskata wannan wannan baka isa ka duk wanda ya karyata cewa ba a kwana shida Allah ya halicci samai da kasai ba wannan wato ya karyata alkur'ani kaga ya zo a cikin littafin su ko to akwai abin da kuma shiru ne me ma'anar shiru mu ba mu san wannan labarin ba su suke zuwa da shi labari sai a kama labarin wani mutum daga cikin mutane wanda ya wani zamani kamar wani mutum da suke bayaninsa wani samsung da waye da sauransu duk sai amma bayaninsu a cikin littattafai ka gani to sai ka rasa ta ina wannan labarin ya zo to irin wannan sai a tsaya a kai gane ko sannan duk abin da ya shafi hukunci ne na shari'ar Allah ma'ana shari'ar mu daban tasu daban ba a ɗauko shari'a daga cikin shari'o'insu a yi aiki da ita an gane ko ba a ɗauka a yi aiki da ita za a yi aiki ne da abin da ya zo cikin wannan shari'a domin za a yi aiki da shari'a su abubuwa ne masu yawa a shari'o'in wasu daga cikin annabawansu mutum yana iya haɗa yaya da ƙanwa uwa ɗaya uba ɗaya aure su sun faɗa cewa ya ako ya haka suna faɗan haka wannan shari'a su ce ba zai zo cikin shari'ar mu ba in gane ko da dai makamantansu wannan shi ne abin da ya shafi magana akan banu isra’i to da yawa daga tabi'ai sun yawaita ruwaya a gare su to shi yasa yake da kyau a tantance a san ingancin wannan ruwayoyi masu inganci ne ko ba masu inganci bane qala haddathana muhammad ibn yahya qala haddathana muhammad ibn yusuf an ibni tauban huwa abdurrahman ibn thabit ibn sauban an hassana ibn atiyata an abi kabshata saluli an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku isar da sako daga gare ni koda ku dan kwacin abin da ya kai aya ɗaya ne in dai ka ji wani abu daga gare ni to kai kokari ka isar ma da wanda bai san wannan ba wa hadithu an bani isra'ila wala haraj sannan kuma ku ku ku dauki zantuttuka daga banu isra'ila ba laifi wannan abin da ake nufi cikin abin da yake na gaskiya ne bai ci karo da shari'a ba an gane ko da yawa daga cikinsu kamar irin su wahab ibn munabbi wanda hadisi ya gabata a kansu shi da ɗan uwansa wato ana rawaito daga gare su domin su ahlul kitab ne irin su ka'abul ahbar an gane ko kamar misali abdullahi ibn salam daga cikin sahabbai wani lokacin zai ba sahabbai bayanin wani abu wanda shi ya sani tunda yana da ilimin baya to kaga wannan amintacce ne tunda sahabi ne za a iya ruwaya daga gare shi an gane ko to irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj ba laifi ku rawaito daga gare su yace wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya kirkiran min zance wanda ba ni na faɗa ba da gangan ya danganta min to lallai wannan ya nemi matsuguninsa a cikin wuta قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزائي عن حسان ابن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه irin wannan hadisi saboda haka wannan shine matsaya duk abin da Qur'ani ya ƙaryata daga gare shi a ƙaryata shi abin da Al-Qur'ani ya tabbatar a tabbatar da shi abin da Al-Qur'ani yi shiru a kai. bai gaskata shi ba bai ƙaryata shi ba to wannan matsaya shi ne kai ma ka tsaya an gane ko karka ce wannan gashi nan wannan gashi nan kar mutum ya je kawo labarin misali kwanakin da jirgin annabi nuhu ya idan isra'iliyat ne wasu sun ce sai da ya kewaye ka'aba so bakwai shi yasa ake dawafi so bakwai haza kar mutum ya je ya yi hukunci akan wannan wasu ka ce kuma duk yawon da ya yi duk inda ya yi yawo nan ne mutane suke rayuwa a doron ƙasa ko misali lokacin da aka saukar da annaba adam daga aljanna Allah ya ba mu labari cewa qul nahbitu minha jami'an amma a ina ya sauka a wani gari ya sauka me sunan garin wannan sai isra'iliya kuma ya aka ya fito daga cikin aljannan da Allah zai fitar da shi kaga a tarihinsu su shine wai shedan ne ya zama maciji ko da ya shiga macijin sai ya je ya shiga sai ya fito da su shi yasa maciji ya zama makiyin dan adam wannan isra'iliyat ne duk labari ne irin nasu wannan ma'ana baka ƙaryata shi baka gaskata shi mafi kyau ma mutum ya nisance shi tunda Allah bai faɗa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikon annabawa kuma mafi gaskiyan masu gaskiya bai faɗa ba to sai mu tsaya inda aka tsaida an gane ko shi yasa rawaito irin wannan abin sai mutum har ya je danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ba shi ya faɗa ba qala babu ma jaa addallu ala alkhairi fa fa'ilihi babin abin da yazo cewa duk wanda ya nuni akan aikin alkhairi to yana tarayya da lada cikin wanda dai ya aikata alkhairi kai ne kaga wasu mutane sun bar wani aikin alkhairi sai ka zo ka kwadaitar da su ka zaburar da su duk wanda ya irin wannan aikin da ka zo ka tunatar da su a kai to kana da sakamako irin abin da za a ba su mana kana da ladan waɗannan mutane misali kaga an bar wani abu na sunna ka karantar da mutane a kai ko kuma kaga ana wata barna ka hana su ka ɗaura su akan wani abu da yake daidai ne ko kuma a'a wani abu wanda yake kyakkyawa ne wanda ba a yin shi ka kwadaitar da mutane akan shi ka rayar musu da shi to wanda ya nuni akan irin wannan yana daidai da ladan wanda ya aiki da shi. Ƙala haddasana Nasiru Ibnu Abdulrahman al-Kufi, ƙala haddasana Ahmad ibn Bashir an Shabib ibn Bishr an Anas ibn Malik radiyallahu anhu ƙala, "Atan Nabiya sallallahu Alaihi wasallama rajulun ya sta'milu wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana neman a ɗauke shi a tafi da shi yaƙi. bai da abin da zai hau amma yana son zuwa yaki amma bai da dabbar da zai hau an gane ko to falam yajid inda huma ya'milu zai bai samu abin da za a dauke shi akai ba fadallahu ala akhara fahamalahu sai ya nuna mishi yace ya je wajen wani wani zai iya daukan dawainiyarsa fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa akbaro sai ya zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labari mutumin nan ya dauki wannan dawainiya sai ya ce inna dalla alal khairi kafa'ilihi wanda yayi nuni zuwa aikin alkhairi to daidai yake da wanda ya aikata shi wa fil babi an abi mas'ud al wa burayda hadha hadithun gharibun min hadha al-wajh min hadithi anas an an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا أمر الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه قد أبدأ بي فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ائت ma'ana akwai wani nauyi ko kuma a ɗauke shi akan wani abu ko wani nauyi ya wato an na shiga cikin wani nauyi da nake so a ɗauke min ya ce je ka wajen wani da ya je kuwa sai wanan nan ya ɗauke masa faƙali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk wanda ya nune zuwa ga alkhairi yana daidai da ladan wanda yayi wannan aikin au qala amilihi hada hada hadisun hasanun sahih abu amr ni shaybani sunan shi sa'ad ibn iyas wa abu mas'ud al-badri shine ukba ibn amr hada haddathana al-hasan ibn ali قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال مثل أجل فاعله ولم يشك فيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة abi burda dan abi musa al-ash'ari daga mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala ishfa'u wal tu'jaru ma'ana ku cetar da mutane shine ishfa'u ku yi ceto ku cetar da mutane tu'jaru za ku samu lada za a muku sakamako a wajen Allah wal yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a Allah kuma zai hukunta abin da yaso akan harshen annabinsa قال هذا حديث حسن صحيح وبريد يكنى أبا بردة أيضا وهو ابن أبي موسى الأشعري وهو كوفي ثقة في الحديث روى عنه شعبة والثول وابن عيينة وأن جيك أبو موسى الأشعري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma min nafsin tuktalu hulman illa kana ala ibn adama kiflun min damiha wa dhalika li annahu awwalu man asanna al-qatla wa qala abdur razzaq sanna al-qatla to kamar yanda wanda yayi nuni akan aikin alkhairi yana samun ladan duk wanda ya aikata wannan aikin to haka nan fa wanda ya muni akan nuni akan mummunan abu duk wanda ya aiki da mummunan abu sai an cire mishi kaso a ciki shine wannan hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da za a kashe ta ta hanyar zalunci face sai ya kasance dan annabi Adamu nan yana da kaso a ciki wanda ya kashe dan uwansa yace la aqtulannaka ko kuma qatalahu fa asbaha minan nabiyin shine farko wanda ya fara kisa to duk wata kisa da za a yi ta zalunci sai an cire mishi kaso wa ya kai shi laifi wannan shi sa tun daga farkon duniya har ƙarshe mutum nawa yanzu aka kashe a burma yana da sakamako a ciki mutane nawa ake kashewa a Palestine ko a Syria a da irin wannan zamanin namu yanzu ko nan ne inda fitintunu suka yawaita ko a somaliya da dai wasu yankuna to dai da aka kashe da zalunci sai an cire mishi kasuwa ce nas'alullah al'afiya muna neman tsarin Allah daga wannan kuma awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fi dima farko abin da za a yi hukunci tsakanin bayi ranar tashin alkiyama akan jini ku kaga ta yi dan annabi adamu na farkon nan fashi za a fara kawo dan jinin da ya zai zai zai kwasa ya na kowa kuwa awwalu man sanna qatl shine farko wanda ya sunnanta wato asalin kisa yanzu kama alal misali wanda ya fara sunnanta a buɗe gidan kallon bol a daina zuwa sallan magariba da isha duk wanda ya buɗe bayansa yana da sakamako a ce akwai abubuwa na barna da yawa irin waɗannan suna nan da yawa da yawa misali duk wanda ya fara yin wani mummunan abu yanzu a yi wani irin mummunan aski duk wanda ya fara yin wannan askin duk wanda ya askin nan bayansa yana da kamisho a ce da haka kada a tauka kawai abin ya takaita kan shi dan annabi adam da ya kisa a'a duk wanda ya wani mummunan abu har aka kwaikwaye shi abin ya zama sunna ce abu ne da yake bi ake ta yi ake ta yi to shikenan ya zama wanda ya na farko din nan shi yake diban wannan ba wai za a ce zai dauke nauyin su ba a'a sai an cire mishi commission a ciki yana da fasin na abin da suka aikata na laifi haka nan idan aikin alkhairi ne yana da shi shi yasa babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan alkhairi babu kuma wanda zai kamo shi domin duk cikin al'umman nan duk wani aiki da aka yi na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi nuni akan sa shi yasa aikin sa gaba ɗaya ya cika alaihi salatu wassalam duk abin da mutum zai yau in nafila zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fare an karata alqur'ani ne shi ya fara in sallah ne in azumi ne idan aikin haji ne duk ka duba miliyan nawa suke aiki haji yanzu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar yana da lada al'ummarsa banda ladan shi tsakanin shi da Allah to irin wannan daukaka da falala da Allah ya masa ita ce fa Yahudawa suke hasada akai domin ba wani annabin da aka masa irin wannan babu wani annabin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan shi yasa ya samu wannan matsayi na yabo da Allah madaukakin sarki zai bashi ranar tashi alkiyama huwa maqamul mahmud ala asa an yaba ka rabbuka maqaman mahmuda saboda haka lallai wannan daukaka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma daukaka ne ga ita wannan al'umma haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan tafarkin addinin musulunci da kuma tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk